shugabannin sashen afirka na murya amurka da ke birnin washington suna gudanar da wata ziyara ta mako daya a najeriya domin ganawa da mayan jami'ai na najeriya da kuma gudanar da horo akan wakilan murya amurka da na waɗansu sassa masu kula da kiwon lafiya na najeriya domin inganta mu'amalar da ke akwai tsakanin murar amurka da najeriya da kuma mu'amalar da ke akwai mai karfin gaske tsakanin murar amurka da 'yan jaridu na najeriya waɗanda ke samun horo na musamman akan yadda za su inganta gudanar da ayyukan su na yau da kullum a wurin ganawar da aka yi ta baya bayanin tsakanin ministan watsa labarai na najeriya alhaji lai muhammad da kuma mr negosi mangesha shugaban sashen afirka na mura amurka wanda ya jagoranci miss john mowa babbar daraktar da ke kula da sashen horar da ma'aikata da kuma kiwon lafiya tare da malam aliyu mustapha wanda ke jagorancin bangaren gudanarwa na sashen hausa na murar amurka inda aka yi nazari da tattaunawa akan hanyoyin da za a bi domin inganta mu'amala tsakanin murar amurka da kuma gwamnatin najeriya da wani sashe na 'yan jaridun ƙasa wayanda ke cin moriyar horo na musamman da ake bayarwa a lokaci zuwa lokaci dangane da sashen ilimi da kuma bangaren kiwon lafiya akan muhimman cututtukan da ke haddaban najeriya da sauran ƙasashen afirka a gurin wannan ganawar ce ma aka yi tur da allah da wani ra'ayi da ya fito a wata jarida kwanan nan inda ake zargin cewa mura amurka wai tana dorewa 'yan kungiyar boko haram domin irin muhimmancin da ake baiwa bayanan da suka shafe su fiye da irin nasarorin da najeriya take samu a wurin yaƙi da wannan kungiyar a nan ne mr yala muhammad ya yi juyayi ya nuna damuwarsa akan wannan ra'ayi inda yake cewar ana iya gani ra'ayi ne kawai ba wai abin da ke tabbatacce ba saboda kowa ya san irin rawar da mura amurka take takawa wurin wayar da kan al'ummar najeriya da irin kwarjininta a kunnuwan 'yan ƙasa wanda suke ba da yarda su da amincewarsu akan irin da gidan rediyon ke yada labaransa da manufofi na goyon bayan najeriya i think largely is from the perception not Mr. Lai Muhammad ya ce ina ganin ra'ayi ne ko tunanin wasu amma babu shakka mu Amurka har um, yanzu tana gaba a kafofin watsa labarai da 'yan Najeriya suke yaba kuma suke amincewa da ayyukansu. Don haka abun juyayi ne a ce wai kafar mura amurka wadda ta daɗe tana gwagwarmaya a kan samar da zaman lafiya a najeriya tana ɗaukar waɗansu matakai na goyon bayan ƙungiyar 'yan boko haram wadda duniya baki ɗaya musamman ƙasar amurka take baiwa najeriya haɗin kai wurin yaƙi da su da yake tsokaci dangane da wannan ra'ayi wanda yake kawo suka ga kafa watsa labarai ta mura amurka sashen hausa shugaban bangaren afirka na mura amurka wato mr negosi mengesha ya ce babu inda wannan ra'ayi ya nuna hujjoji wanda za a iya dogara da su domin a gaskata ko a jaddada cewar a eh, mura amurka tana goyon bayan wata kungiya ta ta'addanci musamman boko haram shina mai cewar hasalima mura amurka ta daɗe tana ɗaukar matakai na ba da goyon bayanta gurin yunkurin da najeriya ke yi na yaƙi da wannan ƙungiya. inda ya ce akwai masu aiko rahotanni na musamman da aka tura a wannan sashen kuma kawo yanzu babu bayanin da aka fito da shi wanda ya nuna cewar 'yan kungiyar nan suna samun nasara ko ma najeriya tana yin wani nauyin kafa wurin yaƙi da wannan ƙungiyar. Ita kuma Miss John Mowa wadda babbar darakta ce da ke kula da ɓangaren horaswa musamman akan ayyukan kiwon lafiya a sassa daban-daban na afirka ta ce irin matakai da mura amurka take ɗauka wurin wayarwa 'yan ƙasar najeriya da kansu dangane da al'amuran da ya shafi kiwon lafiya ya kawo labari mai daɗi akan irin nasarar da najeriya ta samu wurin yaƙi nan da ciwon polio. Um, one story that's been very successful and again uh, reported around the world is Nigeria's successful fight um, to date against polio. ta ce labarin da ya mana daɗi shine nasarar da najeriya ta samu wurin yaƙi da cutar nan ta shan inna wato polio inda ta ce an yi fafutuka mai kyau bisa ga horon da ma'aikata na murar amurka suke bayarwa dangane da taimakawa gurin horar da 'yan jaridu da sauran manema labaru akan irin matakai da hikimomin da za a bi domin wayarwa 'yan najeriya da kansu dangane da irin matakan da za a ɗauka na yaƙi da ciwon nan na polio da ma sauran cututtuka na daban waɗanda su ma suke haddabar sassa daban-daban na Najeriya. A ƙarshe dai an samu daidaituwa akan manufa ɗaya tsakanin ma'aikatar watsa labarai ta Najeriya da sashen Afirka na mura Amurka, inda aka amince cewa za a ci gaba da bayar da horo mai kyau da kuma samarwa gurbi na horar da 'yan jaridu waɗanda ke aiki da hukumar watsa labarai na gwamnati a mura amurka yayin da kuma za a rika musayar wato shirye-shirye masu ƙayatarwa da ilmantar da al'ummar najeriya tsakanin kafofin watsa labarai na ƙasar najeriya da na mura amurka umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya